kama daga fataskum goza biyu gombe kai har zuwa mobi da baya suka fada hannun mayakan boko haram yanzu a iya cewa hankula sun kwanta inda ma haka bude makarantu da kuma sauran wuraren hada-hada jama'a inda jama'a ma ke cigaba da gudanar da ayyukansu cikin tsanaki da kwanciyar hankali kamar yadda wannan dan asalin yankin Michika ke cewa sunana Abdullahi Ahmad Baza an samu nasara kwarai da gaske misali zaman lafiya da kwanciyar hankali mutanenmu da yawa da da suka tafi duk sun dawo gidajensu ko da yake suna cikin wani hali na neman taimako amma duk da haka akwai koshin lafiya akwai kwanciyar hankali ba wani abu da muke gani wanda zai ta mana da hankali ke eh, dama matsala da muke da shi na gadoji ne da aka karya yana hana daukan masu dan hali da za su kawo kayan sayarwa amma yanzu an fara gyaran wani su gadoji da yake yanzu akwai hanyoyi da yawa wanda ake shigowa da kaya babban abu dai shine ga kayan sai dai abin sayan kayan ya zama matsala ma mutane domin dama an tafi an bar baya an dawo kuma hannu biyu saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin shi muka wato nan garin mincika kuma ƙauyuka da ke kewaye da mincika idan aka ketara zuwa madagali mukan je kamar ranar kasuwa mu dan sai abu cikin hanzari hakan nan mu fito domin su ƙauyukan da ke wannan wurin muna shakka fiye da mu da muke nan mun cika a mun cika kan alhamdulillahi amma kamar garin mun cika madagali baza zuwa uba wannan wurare da sauki sosai bayan ma dai ga harkokin kasuwanci da kuma zamantakewa yanzu haka ma an bude makarantu inda lamura suka fara komawa daidai kamar yadda wannan ɗalibar jami'ar jihar adama da ke garin mubi ta tabbatar sunana tafiya ya yi sali kuma ina makaranta ne adama state university mubi to a gaskiya alhamdulillah abun da zamu iya cewa don a gaskiya mulkin baba buhari ba laifi ba kamar abun da ya wuce a baya ba don don har zan iya tuna abun da ya wuce a baya abun ba daɗin ji domin mun fita hayyacin mu komai makarantun mu sun tsaya ma'aikata kowa ya yi ta kanshi amma a halin yanzu ke gudu eh ni ma da kaina na gudu don lokacin ina makaranta me zaki tuna lokacin suka ka hari tun kina makaranta to a gaskiya lokacin ba zan iya cewa ban taba ganin tashin hankali irin abun da na gani irin wancan ba kuma bana fatan abun ya sake faruwa don mun gudu ba yaro ba babba ba tsoho zan iya ce mama yi gudun da nayi tafiya kilomita talatin tsabiri da tsoro kuma ba tsaro a wannan lokacin kowa yana ta kanshi ne yanzu haka akwai tsaro ba laifi yanzu hankalinku a kwance ki ah, alhamdulillah komai lafiya kallau yanzu to sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su malam abu muhammad na maganin dole ne gwamnati ta hada da shugabannin al'umma da kuma kungiyoyin sa kai to abinda gwamnati ya kamata ta yi shine irin waɗannan waɗanda yake an san irin gudunmuwar da suke bayarwa musamman su waɗanda suke su shugabannin al'umma din dama tun kafin zuwan bature eh, shugabannin al'umma irin wato sarakuna kenan za ka zaga cewa ko da unguwa ce in aka yi wani bako to sai mai gari ya san wannan bakon wato kenan in ba koyi ba zo kawai zaka zaka bashi masauki ya sauka ba in dai ba ne ba da ba dan goga ba ka sani ba zo ne kawai ba kowa ka sani ba sabo sai a kashe wajen mai alheri sai ya gani shi ya bari tamboyi can wanda zai yi bashi ne zauna a gare shi ya bashi ba ya bane shi mu shi kara gaba kuma sai an tabbata ya baka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a baya ma ya barwa dakarun sojin kasar ne wa'adin zuwa watan zabba da ta gabata da su kawo ƙarshen Boko Haram batun da ko shugaban kasar ke maganin kulliya fana biyan kuɗin sabulu a yanzu sun sani sun gani su a can jihohin da ake wannan ta'asa su a can jihohin da ake wannan ta'asa wato da borno da yobe da adamawa su sun sani sun gani cewa ana samun nasara kuma sauran ƙasa ina su tun daga can har zuwa kamar kano inda kasuwanci yanzu ya fara ah, kuma kammala bayan yankewa da ya yi saboda eh, kashe mutane da ake yi har a cikin maiduguri da kuma tsara hanya tsakanin eh, damaturu zuwa maiduguri zuwa haccan bakin tafkin cari sau da ka su waɗanda suke wurin eh, sun san ana samun nasara koma da menene da yanzu fatan talaka shine lamura su koma daidai ibrahim abdulaziz sashin Hassan murar amurka daga Yola a Najeriya.